tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal an raddu الرد fi في كتابه hata هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana mana bayani akan raddin da yake matijjani a samawi da ya zo yana sukan sahabbai musamman ga wata 'yar kalma da anas ya ce sai ba mu yi haƙurin ba ma'ana annabi ya ce za ku ga son kai da kama karya na shugabanni da wuce gona da iri a kanku saboda haka ku yi haƙuri sai ce to da magga wannan sai ba mu yi haƙorin ba to sai shi wancan ɗan shi'a sai yake caka gani duk abin da annabi ya ce su yi sun isi wannan ke nuni akan cewa sun ma caccanza addini daga yadda addinin yake ya ƙarere iri-iri ya zazzage su ya ɓata su to shine sai mala ya ɗauko kulluman al'amarin yana mai terere da fallasa da tona abin da ya binne domin ya ba mai gaskiya gaskiyan shi shi kuma mai kuskure a kuskurantar da shi makaryaci kuma jama'a san cewa makaryaci ne allah ya samu dace mala ce haza wa haza ya dullo ala sabari anasin da haƙiƙan ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce kaga wannan kyakkyawan haƙuri da anas ɗan mali ya yi allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda duk da ire-iren waɗannan abubuwa da hajjaji bani yusuf sakafi ya rika mai na cutarwa da zagi da cin mutunci da wulaƙanci duk ya yi wannan ne saboda tabbatar da wancan wasiyar da annabi ya mashi. Wata masukan bil ahadin ladi ahida ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ardahu da kuma riƙo da wasiya da umarni da manzan Allah ya kwaɓe shi wanda ya gaya mai shi da shi kuma ya tara al'umma ya gaya masu kuma ya riƙe wannan abin gam da gam Allah ya ƙara ma'anas Anas yarda. wa amma ƙaulu anasin amma kaga wancan 'yar maganan da anas ɗan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya yi da cewa fallam nasbir sai ba mai haƙuri ba fahada la yashkalu ala man arafa sirata sahaba malik ce babu abin da zai ruɗa mutum amma fa ga wanda ya san haƙiƙanin tarihin sahabbai ridwanillahi alaihim Allah maɗaukin sarki ya yarda da su wa ma kanu alaihi min maqatihim li anfusihim irin yadda sahabbai suka kai matuƙa wajen tuhuman kansu i kansu sannan wasti irramihim zunubihim da kuma irin yadda ɗan kuskure za su yi su girmama zunubinsa hambuka shi shiddati khawfihim min Allah ta'ala sau da matsanancin tsoron da sahabbai suke ma Allah madaukin sarki duk wanda ya san sahabai a haka ya san su sannan wata azimihim lahu da irin yadda suke matukan girmama Allah to zai san sahabai ba yadda za a ce annabi ya gitta masa kata kara wai a ce sun keta dai wannan ba zai yiwu ba mala ya ce wali za sabata fi sahihil bukhari da wannan ne ya tabbata cikin sayyid bukhari an anas radiyallahu anhu annahu qala daga anas Allah ya kara mashi yarda ya ce innakum lata'maluna a amalan ku dinnan kuna aikata ayyuka hiya addaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri kuna ganin aikin ba wani abu ne bai ma kai girman gashi ba in kunna lana'udduha ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aiki muna ƙididdige shi zamanin annabi minal mubiqat daga cikin zunubai masu hallaka mutum dindindin a wuta wani hadisi bukari ya rawaito shi a kitabar riqaq babu ma kai minal muhakkarati zunub dofa ta bari juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari uku da da tara lamba hadisi na dubu shida da ɗari da casa'in da biyu kalli sahabin da ke girmama zunubi irin wannan shine wani takadari zai koma ya makale ya ce wai su ne annabi ya gaya masa magana wai ba su ji ba wannan cin mutunci da batunci har ina mala ya ce wala allah anasan radiyallahu anhu mala ya ce mai yiwa anas arada bi abin da yake nufi da maganin shi lam nasbir da ya ce sai bai mai haƙuri ba ma kama bihi min shakawa hajjaj alal khalifa shi ne ƙaran da hajjaj ya kai wajen khalifa lammashtar da azahu lahu lokacin da cutarwan hajjaj ya yawa ga anas sai ci cibi ƙara sai wajen khalifa alamara wa muna kathirin an abi bakar buna ayyashin a bisa abin da ibn kathir ya ruwaito daga abubakar ɗan ayyash anna anasan ba'asa ila abdulmalik anas ya aika ma sarki abdulmalik yashku ilaihi hajjaj yana mai kai ƙaran hajjaj bin yusuf sakafi waya ƙuli yana cewa wallahi lau anna yahuda wan nasara ya ce wannan abin da hajjaji yake mana ya kai matuka inda yahudawa da nasara ra'au man khadama nabiyahum Allah zai sa su ki kicibir da wanda ya ma annabinsu hidima la'akramuhu da sun girmama shi wa ana khadamtu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama ashara sinin ya ce ni ko gani shekara goma na yi ina manzan Allah hidima mun gano wannan da kyau ko shekara goma na yi amma shi musulmi ne na wulakanta ni da yahudawa da nasara za su ga wanda yi ma annabinsu hidima ko na yini ne girmama shi za su ni da ne shekara goma amma cin mutunci na yake yi zalunta na yake yi wulakanta ne yake yi ji irin abubuwan da yake ma. mun gano wannan da kyau ko karanta littafin albidaya wani haya a jiz'i na tara shafi na casa'in da shida kuma duk irin wannan ɗabi'un mutanen banza ne ba, yanzu kalle yanda in kaga kiristoci da Yahudiyan yadda suke girmama malamansu musulmi haka suke yanzu a cikin malaman kiristoci akwai wanda in aka buɗe abin da yake wanda kiristocin sun sani amma sun yi gum da bakinsu amma yanzu fa abu ne za a ɗauko a faɗi a kan malamin addini wallahi masu faɗin maganan sun san ƙarya ne amma haka za a yi ta yawo da shi ana ɓatanci iri-iri mun gano wannan da kyau ku duk inda ka zauna yau a dandali in kana son labarin ka ya karɓu a ta yi ana sauraron ka ɗauko wani malami da ke karantar da addini ka zaga wannan shi ne abin da mutane suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau mu kuma inda allah madaukin sarki ya jarabce mu kenan allah shi kiyaye wannan taɓewa mala yake cewa waƙad taqaddama naqalan an ibn hajarin bayani ya gabata mana a baya mala ya bamu labari daga ibn hajar anna anasan radiyallahu anhu kadima dimashka akwai sanda anas ya taso daga inda yake zo dimash mun karanta a baya lokacin da hajjaji bin yusuf sakafi ya rika yi masa sallar la'asar can dab da faduwar rana kuntuna ya ce me faru ne ya ce ma an kartu alaihim ba abin da na gani suna yin mummuna sai dai ba sa yin sallah lokacin da muka saba zamanin annabi ai kawai daga nan kawai ya haye abin hawan shi ya danno ya taho ba inda ya zame sai dimashq shakiyan hajjaj alal khalifa ya kawo ƙaran hajjaj a wajen khalifa wa huwa izzakal walid ibn abdul malik a lokacin wanda yake khalifanci shine alwalidu ɗan abdulmalik karanta shafi na ɗari uku da saba'in da tara na cikin wannan littafi a nan muka karanta wannan bayanin kun tuna lokacin ku. wa ma'alumun mala ce abu ne sananne anna shakawa anasin lil hajjaj la tunafi sabara wannan ƙaran da ya kawo cewa ga abin da hajjaji yake masu bai kore wancan haƙurin da annabi ya ce su yi wala taqdahu fi anasin radiyallahu anhu kuma babu wani masoka da ke suka ga anas Allah ya ƙara mashi yarda fa innal hajjaj kana zaliman mala ce domin hajjaj azzalimi ne mustabidan mu'diyan lil akhyar sannan mutum ne wanda yake wulaƙanta jama'a da tozarta su zaluncin nashi ya kai sidratul muntaha kuma yana cutar da mutanen kirki masu mutunci da kima mala ya ce wa minhum anas cikin wanda ya kirka cutarwa hadda Anas. Shi ne sai yake cewa farraf wa amrihi lil khalifa wannan ƙaran da ya kai na hajjaji wajen khalifa ya yi ne daf'ul li zulmihi saboda ya tunkuɗe wannan zalunci da hajjaji yake yi wantisarun bil haqqi da kuma ƙoƙarin kai agaji ga gaskiya wa haza ja'izun fi shar'i wannan a shari'ance ko ba laifi bane halal ne bal mahamudun kai abun godiya ne ma da yabo da jinjina ga wanda ya yi shi ƙala ta'ala domin faɗin Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ya ce wala manin tasara ba'a da zulmihi duk wanda aka zalunce shi ya je ya kai ƙara ko ya nemi ɗaukan fansa ko a neman mai haƙƙin shi fa'ula'ika ma alaihim min sabilin Allah ce irin waɗannan ba su da wani laifi da za a kalla a faɗi a kansu arba'in ta ɗaya cikin sota shura kun gano wannan da kyau ko kai ne an cuce ka sai ka nemi agaji to me laifinka wane ya kware ka sai ka je alkali ya kwatan maka haƙƙinka me laifinka kuna fahimtar wannan da kyau kawai sai kai jira ta cutanka la wa qala azza wa jalla Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yace sai fa waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai wa zakarullaha kathira kuma suka ambaci Allah mai yawa Allah ce wantasaru kuma suka nemi agaji min ba'adi ma zulimu bayan da aka zalunce su aka cuce su me laifin anas anan aya ta 227 cikin suwatu shu'ara'i an kware ka an cuce ka ka duba ka duba ka rasa yadda za ka yi sai ka nemi agaji wannan fa ba laifi ka yi ba nan nan sai kawai mutum sai ya zo ya zauna ya zage ka ya ma sharri ya ma kage ya ci mutuncinka wai ka zo ka bayyana ƙaryen maƙaryaci don al'umma su gane kai kuma karin mutuncinka da kimanka don saƙon ya ci gaba da karɓuwa sai a ci wai da ka yi haƙuri saboda rashin kan gado irin na mutane ba komi ne ake martani ba inda komi za a yi martani ko ina gaya maka waɗanda suke yin wasu abubuwa da yan sun bar inda suke amma shiru ake yi sai a kalli cikin dubu sai a kalli biyu daga ciki sai a ɗan haska su ina fatan mun gano wannan da kyau to amma sai wai biyun kuma sai a ce wai kai kai ta haƙuri ai ko qur'ani bai cika yin haƙuri irin wannan ba saboda an ce ma annabi sha'irun majnun qur'ani ya yi shiru daga faɗi ya faɗa akwai magana da ba dama a yi shiru a kai sai an yi magana ina fatan mun gano wannan da kyau sai an yi magana a kai ana fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin haka Allah ya faɗi yana mai siffanta muminai fi ma'aridin thana'i alaihim da ya zo yana yabo gare su ce walladina idza asabahumul baghyu su ne wanda in zalunci da cuta ya daren musu darar mikiya hum yantasirun suna neman tallafi suna neman agaji a agaza musu ba da za a jama'a kabar mutane suna fasikanci da fajirci a musu shiru dole shi makaho in ya zo yana kashi cikin jama'a don ya san fa cikin jama'a ke sai a dan tsikare shi ya san an gan shi ka san shi makaho da rana da dare ɗaya ne a wajen shi to cin da haka ne sai a taimake shi wani in aka zungure shi aka ce an san bannan da yake zai bari mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta 39 cikin suwatu shura mala ya ce fa radiyallahu anhu to shi anas ai in tasar la nafsihi ya nemi agaji ne ga karan kanshi na irin abin da aka ce hajjaj yana mai bi haƙƙin wannan abin da yayi da cancanta ne summa innahu ra'a ba'da hadha annal aula huwa adamu zalika amma daga baya sai kuma ya tunani a ah, duk da Allah ya bashi dama da iko da cancantan ya haka da bai yin ba ma yayi shiru da shi yafi ina fatan mun gano wannan da kyau amma abin da ya laifi ne ƙurewa a cikin shari'a ka ce ya yi abin da ake ce ma khilaful aula ina fatan mun gano wannan da kyau kai ne misali aka aje maka shinkafa da miya lafiyayya malam Ka aji nan kuma a gefe ga wani farfesun kaza a gefe da ka tashi sai ka cinye shinkafar nan ka ƙoshi bam laifi gai amma don Allah da so samu ne da wani za ka fara da farfesun to kaga kayi me khilaful aula mm, kuna fahimtar wannan ai amma duk wanda ka ci menene ai dai dai ai jama muna gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ai Anas ba laifi ba ya nema makan shi adalci ne ai mai amma dai daga baya sai ga dama dai yayi birs ya kyale shi da shefi wa annahu alyaqu bi maqamihi huwa al-afwu was-safhu sai kalli matsayin shi abin da ya dace da mai matsayi irin nashi shine afuwa da kawo da kai wa alaihi yatanazzalu qawluhu to a irin haka ne za a fassara maganar da yace lam nasbir sai ba mai haƙuri ba wallahu ta'ala a'lam iyaka abin da ya faɗi kenan mafi tsanani amma shi wannan takadarin ɗan shi'a da ya tsalle kawai sai ce kalla ai sun ƙi jin maganar manzan Allah akwai wanda ya ƙi jin maganar manzon Allah irin ku ƴan shi'a da ya hana zagan mai sahabai kuka zaga akwai taɓaɓɓu irin ku da Allah maɗaukin sarki ya umarce ku da ku yi masu da kuka zage su har kuna da bakin magana ne ku mun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta wa amma qaulul bara ibn azib radiyallahu anhu amma maganan bara'u da yake cewa innaka la tadri ma ahadath ma ahadathna ba'dahu ka san an yi magana an ce o'o oh, oh, su bara'u sahabban annabi kun ji daɗin ku ai wallahi ku kun more sai ce ah, kai ya shiru baka ma sa abubuwan da muka yi baya ba ka bayyance wannan da kyau ko ya fake da wanda ya ce a ah, kaga sun kirkiro abubuwa wai wai wai wai ka san mutum kosawa yake dan samu wani dan laifin ka guda ɗaya kawai sai ya haye ran nan karatu nan muke yi muna buga misali muka ce mutane su je su zauna a gida su yi kaza su yi kaza ba mutum kawai bayan isha'i kawai ya tafi wajen mai nama ya tafi wajen mai shayi sai aka yi tabin masu nama da masu shayi na ce to kun gina zagin ubanku ina ba ta mun gano wannan da kyau ko kun gano wannan kaga da mai shayin ya fahimci lagon zance sai ce ya kira suna na ya ce wane mai shayi koko ni ne mai shayin duk duniya da lahira koko ni ne mai nama ya kira suna na ai cikin zancen mai zance a nan ne zaka kame kafiri kun gano wannan da kyau ko eh mana na kasa gane maganan gulma irin wannan ba shine aqidan matan Abu Lahabi kun gano wannan sanda aka saukar da tabbat yada abi lahabin Fattam ta ɗauko wani dutse ya kai wannan ta roƙo tana ina muhammad din ta shigo gari tana zage-zage tana muzammiman a baina wa dinuhu tarak tana ta maganganu suna zaune abubakar da annabi ta dinkaro abubakar ya ce ma annaba kai rasulallah ina ganin zaman nan fa bai dace da kai ba ɗan tashi ka ɗan saɓi haka annabi ce rabu da ita ko ta zo ba ta ganna ba ko karanta ibnu kasir a daidai inda Allah maɗaukin sarki ce mi ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ga wannan da kyau ba za ta gan ba kun san Allah kun ga waɗannan makiya Allah banda Allah ne ke sa mana hijaban mastura da yanzu ba ma wannan abubuwan da muke yi don irin abubuwan da suke shiryawa Allah ne kawai ke difa'in ba mu ba Allah Allah ne kuma na ciki da na waje fa na kusa da na nesa kowa na nashi su abin da suke so a bari in ka ce to kai yi mana sai ce ai wane ne ke ya hana a ku yi tare kun gano wannan da kyau ko <laughs> Allah da shi kyauta da ta zo sai ta tsaya kan annabi da abubakar da ce ina abokin naka ya zazzage da na gan shi da na mulgula mashi wannan mungulelan dutsen ya ce me ya faɗa kin kaja ya ce ai ba da ke yake ba na ba da ni yake ya to shi da ta wuce su ne wawaye yanzu yanzu nan sai mutum zai je tara mutane ce an ce mai kaza da zai zo ya taro mutane ce an ce mai kaza ce to wa ya ce mai sai ya sanye sanyi sanyi ce au na ba ba da ni yake ba <laughs> wai ita ta ɗauka din ta wuce cikin gari kallon ta ake da wannan kallon ina fatan mun gane sai ga mutum ya ji ya ɗauko ɗabi'an wani takadari tsinanne na da sai ya sawo hulan shi sai ya shigo cikin gari da shi ya ta magana cin da ba karatu ya yi ba waɗanda ke kewaye da shi ya ƙara zara su ma ba yi suka yi ba amma da biyu wuta ba ina fatan mun wani wannan da kyau bari in dan buga muku misali kafin wuce nan amma ku rike misalin ni bayanin na gaba in shiya suka ce sanda aka aiko a kawo wahayi asali ba annabi muhammadu aka ce a kawo ma ba aliyu ne aka ce a kawo ma to shi mala'ika jibril ɗan saƙo saboda sun yi kama da ya zo maimakon ya ba annabi sai aliyu sai lallaba sai bawa sai ba manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu waye laifi annabi da aka kawo ma ko ko mala'ika ɗan saƙo eh mala'ika a bakinsu ko to in ya tabbata mala'ika ya yi kuskure irin wannan to kenan ayan ƙur'ani ta zama ba daidai ba da ya ce laye a sunan laha ma a marahun wa ya na ma yi umarun kenan in wannan ayan ta zama ba daidai ba kenan ƙur'ani dukkanin shi ya zama ba daidai ba kenan to ku riƙe wannan misalin bayanin na gaba Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa wai ga abin da ya faru wannan magana ma ce akhrajahu bukhari wai kaji ma bukhari ya ruwaito ta fi kitabihi al-maghazi a cikin littafin shi mai suna al maghazi babu ghazwatul hudaybiya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yakin hudaybiya kan da fato bari. juz'i na bakwai shafi na ɗari hudu da arba'in da tara a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar mala ya ce fa muhawwalun alama ta ƙaddama min maƙatis sahaba mala ya ce duk waɗannan abubuwan ku za a ɗauke su ne a dire su a kan irin abin da ya gabata na irin mugun kulli da ƙiyayyen da suke da shi a kan sahabai ridwanullahi alaihim Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda malai ce fa muhawwalun wannan magana za a fassara shi ne alama ta ƙaddama a bisa abin da ya gabata min makatis sahaba na irin zargin da sahabbai ke da shi Allah ya ƙara masu yadda da an fusi ga kansu kai ne za ka yi abu a wani ci alagata sai ce almajiri dai mun gano wannan da kyau ko irin wannan ne sahabi duk da ka ɗauki daraja ka kai mai ko nan da nan kawai sai na maka a shi bai da wannan darajar yana gudun riya da jiji da kai da girman kai da kaza duk ce haka za a fassara wannan li kamali imanihim saboda cikin imaninsu su wata azimihin li rabbihim da kuma irin yadda suke girmama ubangijin su bar ku abin mamaki wasu sabon nan ba sa yada da yaban mai yabo amma yanzu mutanen mu ne su ne wanda zai zo yana bada labarin kanshi kuma labari ma ta na ƙarya dan a ce me an aibe shi mun gano wannan da kyau ko dan aibe shi ɗazu ai ba mai karatu na la'asar ba ko muna tattauna da wani mutum ne sai yake buga misali da wani sai yake cewa gajere ne ko da yake an yi wata magana an ce gajere faɗin rai ku yi hakuri gajeru labari aka bada sai ce to amma su wanda suka kawo nan sai suka zo da wata 'yar hikaya ita wannan hikayar wai ita ce shi gajere in ya ɗaga ido ya hango dogo to an fi shi to ko da bala'i zai ƙoƙarin me ya haya gaga don a san shi domin kar a ce an fi shi sai ce to abin da yake faruwa ga minority kenan cikin ƙabilu in suka sami 'yar dama koya take to sai sun ta tsaniya da shirme iri-iri domin fakar a yunkuro a durmushe su ya ce abin da ke damun malfa kenan ina fata mun gano wannan da kyau domin ka kalli malfa a cikin duniyan kabilun ƙasan nan su ne suwa a'a su ne suwa ina fata mun gano wannan da kyau ba wanda ma yake maganar su in ka ce mishi minority ma ka daga shi su ne suwa to amma wannan haya gaga da hayaniyan da yake ya jami ya sa an ji sansansu Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa wa qala ibn hajarin fi sharhi zan buga muku misali kan wannan duk zai zo gaba ibn hajar ya faɗi cikin sharhin da ya ce yushiru ila ma wa lahum min al wa ghayriha yana nuni ne akan abubuwan da suka faru na yaƙe-yaƙe da wasu abubuwa bayan rasuwan annabi fa khafa ra'ilata zalika wa zalika min fadlihi sai ji tsoron kar ma a yabe su domin sahabin ya ga irin wancan da yake bansu ya ga irin jajircewa da aran gaman da suka rika ya ce a'a kuma ku sahabbai ne kuka wani ya yi bari ba sa abin da muka yi mamu ka bayyance wannan da kyau ku don wannan ma da yake mai kaman talala mai kaman sake ya afka to bari in kwaba kanmu ma don ma kaka ƙara mana wannan ballanta na in ji girman kai aiki na ya lalace ka sa kun gano wannan da kyau ku ka za akwai wannan aka ce malam fa sai ka ce almajiri ne ba malamin ba ne amma sai ya kaɗa wannan ya ce almajiri ne me yasa tsoron da girman kan malanta ta haushi kuna gano wannan da kyau haka yake amma in ka faɗi wannan gwamnati to gashi nan an ce malami ya ce shi ba malami ba ya zama jahili kaga wannan aqida aqidan khawarij ne don mun karanta da ko khawarijawa ne sanda aliyu ya ce ya cire ma kanshi amirul mu'minin dan ayi sulhu suka ce to ya zama amirul kafirina to yanzu duk wanda ba amirul mu'minin bane shi amirul menene to su ɗaya dayan su kowanne a sa shi a ware shi a gefe cin da shi ba amirul mu'minin bane ya zama amirul me shi yasa kowane taƙadari cikin maganin shi an take ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu ƙultu to yanzu fa za a fara magana malar ruhaili yake cewa haza halu kulli mu'minin kamilul iman wannan shi a halin kowane mumini mai cikakken imani fa huwa da'iman yastasghirun amalahu wa illuhu shi kullum yana ƙoƙarin ƙasƙanta aikin shi ne nuna cewa aikin ba komi ne na shi ba ka ji mutum ya ce ni ne kartojin malin wane kaza lokaci gaza na gama kaza sai ka ce ga kazan koya mana mu ai shi kartu jama'a ba ƙaryen shi ka ce oh, tun nan tun kaza kai kaza tun nan tun kaza kai kaza ka karanta kaza ka iya kaza ku ne na bara ku ne karantar mu dama faɗi da baki yana da sauƙi yayi ah, dama za ka faɗa an ka so ma ka ce kai ne malamin ibnu taimiya wannan kaga yana da sauƙin faɗa amma cin da ka ɗaran maka da yi miji ina ganin abu ne sassauka ai ba wani abin da aka zaɓa ta maka <laughs> lokaci a ka yi miji kamar ka ce ka ɗan gwata kuɗi ne sai mu ce to yi kyauta mu gani ina fatan mun gano wannan da kyau da aka za mu gane kare ne aka ce ana biki a gidansu ya ce kai ma na son yaudara aka ce wallahi ya tabbata aka ce shi to mu gani a karo Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to jama'ar annabi nan za mu tsaya za mu ɗauko daga yadda ce kultu a karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum